Kalangu, studio Kalangu. Kalangu, studio Kalangu. Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu raro Asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa a yau ne aka soma babban zaman taron ƙasa a karan wato a kan sha'anin tsaro na farko a nan yamai. Hukumar koli mai kula da sadarwa ta yi bikin mika tukuci ga 'yan jaridun da suka yi nasara a wata kwamfalar da ta shirya. A rahoton musamman muna ɗauke da bayanai dangane da taron kasar bashar kolin kayayyakin ayyukan hannu ta mata na wannan shekara. A safiyar yau ce aka suma babban zaman taron ƙasa na farko a game da batun tsaro. Cibiyar Kines mai kula da bincike a kan dubarori da tsaro ce ta shirya wannan taro, wanda a yayinsa mahalarta daga ɓangarori daban-daban na al'umma za su kawo nasa shawarwari da manufar tana da siyasar tsaro a Nijar. mataimakin shugaban cibiyar ta kines abdulaziz garba na dauke da karin haske bisa fannin tsaro muka tara kowa da kowa kaga akwai sarakuna na gargajiya akwai mamar da la société civile akwai manya-manyan sojoji akwai wannan manya-manyan fonctionnaire akwai jeunesse akwai wannan sector privé don mu zo mu tattauna kowa ya hudi bakin gwargwado me ya kamata a yi shi me ya gani a lissahin shi don a kawo tsaro a duk ƙasar mu ta Nijar. Don in ana tattauna sai a gane hanyar da in an ɗauka gaba ɗaya ana iya kawo tsaro. To saboda wannan muka ce a mu bu ma yi shi mu kadai ba a cikin biro amma tare da jama'a ne za a yi tunda duk abin da aka sa jama'a ciki abin kirki ne shi yasa duk muka kawo ga mutane za mu yi nazari kwana uku tare za mu hudu takarda da za mu kai ma gwamnati ceto mu gaskiya da muka tara mutane ga abin da suka ce Ƙasar Saudiya ta bayyana anyarta ta taimakawa da miliyon 100 na dalar Amurka kwatankwacin miliyon 84 na euro domin rundunar haɗin gwiwa ta sojojin ƙasashen ƙungiyar jason sahel kamar yadda hukumomin ƙasar mali suka bayyana a ranar litinin da ta gabata bayan dawowar ministan harkokin wajen ƙasar mali daga birnin riyad gidan rediyon faransa rfi ya ruwaito cewa ƙasar saudiya ba ta bayyana wannan niyya a hukumance ba amma takan yi ta yi hakan a ran sha uku ga watan disamba da ake ciki a birnin paris a yayin wani kware-kware taro da zai hada shugabannin ƙasashen ƙungiyar ta jesanka sahel Ƙungiyar alƙalai mai zaman kanta Samban ta fara wani yajin aiki na kwanaki uku a yau a duk faɗin ƙasa. Ƙungiyar na nuna baƙin cikinta ne dangane da tafiyar hawainiya da ta ce gwamnati na yi wajen amincewa da dokokin da suka tanadi waɗansu alawus-alawus domin alƙalai da suka haɗa da rage wato yawan wa'adin samun kuɗaɗen fansho na masu ritaya da kuma alawus na haɗaruka da kuma na kiran waya. sakatare janar na kungiyar saman ayuba hassan ya yi wa tanani fude ahmed da karin haske Duka ofisoshin alƙalan shari'a sun kasance a rufe haka ma a cikin dukan fadin ƙasa magoya bayan mu sun ba mu haɗin kai. Misali a mashara'antar Yamai an buɗe shari'ar masu manyan laifuffuka a jiya, inda wannan yajin aiki ya sanya komai ya tsaya cik a yau. Don haka mun gamsu a yajin aiki na ranar farko, kuma sakamakon wannan yajin aiki kun ga komai ya tsaya cik a bangaren mashara'antu, kuma duka wasu wasu takardu da muke sakawa hannu a bangaren mashara'antu to yau ba aiki. Kenan waɗannan su ne muhimman sakamakon wannan yajin aikin Wasu ƙungiyoyin farar hula sun fitar da wata sanarwa wato yau biyo bayan Majalisar Dokokin Ƙasa ta amince da dokar kasafin kuɗi na dubi da goma sha takwas. Waɗannan ƙungiyoyin na kirarin cewa 'yan Majalisar Dokokin sun yi watsi da kira-kirayen da 'yan ƙasa suka yi musu. sun kuma bayyana aniyarsu ta shirya wani jerin gwano a ran 21 ga watan Disambar da muke ciki. Alhaji Salisu Ahmadu Kusa a ƙungiyoyin ya yi wa Alamin Washar karin bayani. da muka je muka zauna muka yan majalisa su da kan sun amince da gyaran da muka yi amma a sha sai muka sun mu yankan baya ashe daman abin da suka ci za su yi ba shi bane suka yi kuma ba su aikata ba da ba su kan kuskurmar da aka kawo muka ce wannan abun ba za mu amince ba za mu amince ba mun me yasa su da kansu wannan abin yau wannan ita lafiya ta shahi kowa ta shahi dan jarra na cikin nauji ta shahi talaka ta shahi mai kuɗi ba ta kai yanzu da muka ɗauka shine dabar kasan mun sanarwa al'umma gaba ɗaya kowa ya san abin da ke bakin ciki mu na jirin gwano kenan su ma taɓa ne in sun amince sun kawo ma sun kawo gyara a bisa kan ita ruwa finance wala ba sa wannan ba irin ruwa finance kin tamu bace ba muna fata ko demokrasi ce ake ita demokrasi ka'idodi gare ta ka'idodin ta shine kowa ya bi dokoki abinda kasar suke ci Kwamitin zartarwa na kungiyar ɗalibai ta ƙasa USN ya ɗauki matakin dakatar da harkokin karatu na tsawon kwanaki uku wato na tsawon kwanaki biyu a yau. manufar hakan shine tunawa da duk ɗaliban da aka hallaka musamman laminu mai kanti da aka kashe a ran shida ga watan disambar na 2011 a birnin zandar sakataren janaral na kungiyar ta usn muhammadu idar algabid ya yi wa muhammadu karin bayani kungiya mu ta dalibai na Nijar mun saki takarda wadda take cewa a kauce ma lakwal yau don mu nuna bakin mu zuwa ga rishi wanda muka samu si December 2011 a jihar ta Zandar inda guda cikin mutanenmu namu mai suna Lamini mai kanti aka kashe shi yau muka hito mu nuna bakin cikinmu ga wannan abubuwan da suka faru da kuma can baya ma an same su Hassan zanidu su Martir na 90 da 94 da 93 duka kungiya ta mu ta sha samun rishi da yawa muka ce ya kamata a ce waɗannan abubuwan sun tsaya yanzu mun ce yau rana ta yau ta nuna bakin cikinmu ne na harin na biyu ta mu nuna da bambance da Martir namu ba na uku rana ce ta nazari na hanyar da za a ɗauka a samu a yi kokowa abubuwan nan su tsaya kuma ga wanda aka samu aka riga aka yi a yi haske saman su. A cikin tsarin tafiyar da shirin tallafawa kafafen yada labarai na Nijar, kungiyar mata ma'aikatan sadarwa na Nijar a PAC tare da haɗin gwiwar abokan hulɗarta sun tsara wata kwamɓala domin 'yan jarida a fannin rubutawa dangane da matsayin mata a cikin kafafen yada labarai. 'Yan jaridu uku ne aka baiwa tukuici jiya a cibiyar 'yan jarida da ke nan birnin Yamai. Suleiman Anza shine kakakin kwamitin kula da wannan kwambalar. Sharuffan su ne mutunta fuskar mace halin kyau da rubutawar ta ɗauka, bin dokar fa'idar aikin tushe da mahimmancin jigon labarin a ƙarshe tsanantawar da aka sanya ga nazarin shimfiɗa labari, Tukwici na uku ya zo ma Umaru Amadu a bisa labarin da ya gabatar mai suna Madam Khadija Tuli shugaban kotun kundin mulki ƙasa da kuma mata 'yan Nijar da suka gwada himantawa ta musamman ya samu maki goma da digo biyu cikin ɗari. tukwici na biyu Hamidu Balkisa ta same shi a bisa labarin da ta naɗa mai suna dunkula mata da yara a cikin rikutan yaƙi inda ta samu maki goma sha ɗaya da digo bakwai cikin ishirin. tukwici na farko ya zo ma Aisa Abdullahi Alfari labarin labarin da ta rubuta mai lakanin mata da suka fada cikin cutar yoyon tsari hanyar samun musu aiki shaidar akwai wata mafuta sabuwa ta rayuwa bayan cutar da maki goma sha hudu da digo saba'in da hudu abin rikewa dai shine wato wanda ya samu tukuci na uku an ba shi na'urar ɗauka hoto wanda ya samu tukuci na biyu ya samu wato na'ura mai kwakwalwa ko kuma kwamfuta sannan mai tukuci na harko ya samu wato na'urar ɗauka hoto da kuma kwamfuta. albarkatun tarihi da al'adu abin karuwar al'umma da tattalin arziki wannan shi ne maudu'in wani taro da ofishin jakadancin kasar espanya a niger da kungiyar csp e a agadas ke shiryawa daga ranar biyar zuwa bakwai ga watan na disambar wannan haduwa dama ce ta tattalin albarkatu da al'adu da agadas wato da jihar agadas take kumshe da su wakilin mu musa maman ya aiko mana da wannan rahoto A shekara ta dubu biyu da goma sha uku ne aka jera goge mai suna inzar a jerin albarkatun da ke bisa kulawar UNESCO babin albarkatun kaya. Zaben Agades ga gudanar da wannan zaman taro ya zama wajibi kamar yadda Victor Franco Garcia mashawarcin farko a jakadar kasar Espanya ya faɗa. Mun zaɓi Agades ne saboda suna da kayayyakin tarihi na gani da faɗa don haka idan akwai waɗansu ƙungiyoyi da suke adana kayayyakin tarihi tarihi to ya kamata su zo a Agades. Kina a wajen wannan taro samu tsayar da abubuwa da dama domin duba hanyoyin adana kayayyakin tarihi tare da saka su a cikin tattalin arziki da ma zamantakewa. A nashi bangare Ali Salifu mai kula da tafiyar da kayan tarihi tsohon birnin Agades wannan taro abu ne mai mahimmanci. Tsarin mai kyau ne saboda idan aka yi nazari a nan Nijar jama'a da dama ne ba san abubuwan su ba. Muna shinshinawa ofishin jakadancin Spain da suka yi wannan tunani domin taimakawa jama'a musamman ma na Agadez na tanadin kayayyakin tarihinsu domin saka su a cikin zamantakewa da ma tattalin arziki. A ƙarshen wannan zaman taro kira da shawarwari masu inganci ne za a gabatarwa masu hannu ga lamarin domin kulawa mai nagarta ga albarkatun. Sako daga hukumar 'yan gudun hijira ta Mista Ɗinkin Duniya ga baki da kuma masu gudun hijira a Nijar. Hukumar 'yan gudun hijira ta Mista Ɗinkin Duniya ICR na agadas ta ranar uku ga watan Mayun shekara ta dubu da goma sha bakwai. Menene aikin ICR? Aiki da manufar ICR su ne kare 'yan gudun hijira ta hanyar basu taimako da tallafi. Wane ne ɗan gudun hijira? Ɗan gudun hijira mutum ne da ya bar ƙasarsa ta asiri da baya iya koma kasarsa domin kare rayuwarsa, dalilin kabilarsa addininsa ƙasarsa siyasa ko kuma shigarsa wata kungiya ko kuma dalilin kasarsa ta shiga cikin mayacin hali na gama gari misalin wani yaƙi ko kuma wani bala'i idan kun bar ƙasarku ta asali kuna tsoron komawa domin kare rayuwarku ICR tana iya baku taimako tuntuɓe ICR bisa lamba kyauta kan sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu ku riƙe da kyau sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu kiran kyauta ne kuma cikin sirri za a haɗa ku da ma'aikacin ICR da zai baku gargaɗi. Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Taron kasuwar bashe kolin kayayyakin ayyukan hannu na mata da aka rufe a ranar Lahadin da ta gabata an kuma sake buɗe shi na tsawon kwanaki biyu domin baiwa masu kayayyaki damar ƙara samun ciniki. 'Yan ƙasashen waje da suka kawo kayayyakinsu sun koka a game da wasu 'yan matsaloli na tsare-tsare na wannan kasuwar bashe kolin ta bana. Habibu Garba ya haɗa muna wannan rahoto. Muna balbalin Palais du Vernafijiyo nan birnin Yame inda ake gudanar da baza kolin Safem da ya soma tun 24 ga watan Nuwamban nan da ya shuɗe wurin da ya zama kasuwar hada-hada inda al'umma ta yi da bibi a kai. Bala mun zo mu ga fuwar kayan da aka kawo mu ga abin da mu ma za mu samu. Tsada mun zo shiga ashe yanzu ma sun ƙara kuɗi 60-60 ne kuɗin shiga. Da 40 ne yanzu sun ƙara. Mun shigo kuma nan kaya dai tsada sun ce an kara musu kuɗi. To alhamdulillah mun ga kaya sun yi kyau akwai kaya komi da komi akwai wallahi sai dai matsala haraka kuɗi ne ka gani amma da in ka zaka dai ba ka rasa daidai gwargwado abin da ka samu kana to ni turare ne na zo biɗa ina nan ina nema tukunna na samu gudan ban samu gudan ba yan baza koli da dama sun zo daga kasashen ƙetare kamar kasar mali togo burkina faso ko kuma morocco su nuna cewar bana dai hada-hadar ta yi sanyi kwarai yawancin yan baza kolin da muka canza miyau da su na kukan rishin samun sayar da kayayyakin su kamar boris da ya fito daga kasar togo Wannan shekara ba kamar sauran shekarun baya ba ne. Bambanci shine akwai masaya da suke zawa suna duba kayayyakin sai su ce za su je su dawo amma ba sa dawowa. To ba mu da zaɓi harkokin sai a hankali. Ga kuma shama'an kwastan sun matse mu kuɗaɗe da yawa wajen shigo da kayan mu. Ga biyan kuɗin ɗaki ga kuma ɗaukar hayan rumfa har jika ɗari uku da hamsin. Abin sai dai a hankali. Inda wasu ke kukan rishin ciniki wa'ansu na ganin sabgar ta bana ba ta wakana yanda suka zata ba. Safem ta shirya wannan taro ne har da kayayyakin girki. Mun nemi mu shigar da kayayyakinmu a sun ƙi. Ni ina tunanin kowa yana iya halarta domin gwada fasaharsa da ma wakiltar ƙasarsa. Don haka, ni ina ganin idan an gayyace mu a wajen wannan taro na Safem ya dace a saka mu a cikin duka harkoki. Yan baza kolin na da za su samun shigar da kayansu kan nan zuwa gobe da maraice ranar ƙarshe da aka ƙara musu lokaci ga wannan sabgar baza koli aji na goma. Tuni farashin wasu kayayyaki ma sun sabka. A gaida gungun Maman Anthony da Muntar Muhammadu dauke da fasarar wannan rahoto a nan muka ƙarshen labarun namu na maricen yau a huta lahiya. Sauraron shirye-shirye istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa.